Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da daya da ashirin da biyar. Haka kuma a kodayaushe za a iya samunmu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan shirin na yanzu. Ni ce Zara Aminu Fage ke tarbanku ga shirye-shiryen namu. A yau saboda wasu matsaloli da muke fuskanta ba za mu iya kawo muku shirye-shirye kamar yadda kuka saba jin mu ba. A madadin haka za mu kawo muku hirarraki da rahotanni na musamman tare da wake-wake da kaɗe-kaɗe. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara da wannan rahoton na musamman. Yanayin dangantakar aiki a tsakanin hukumomi da ma'aikatan yaɗa labarai na daga cikin abubuwan da ake ɗauka a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin demokuraɗiyya a ƙasa. sai dai ɗorewar irin wannan hulɗa na da matuƙar wuya a mafi yawancin ƙasashe masu tasowa musamman a nafiyar afirka inda ake fuskantar yawaitar saɓani a tsakanin waɗannan ɓangarori saboda wasu tarin dalilai suleiman umar bura shine sakataren watsa labaran gamayyar ƙungiyoyin 'yan jaridar niger maison de la presse mu aikin da muke yi na al'umma ne shine ake cewa da droit de public à l'information muna yi ne don saboda al'umma kenan aikin na kowa ne muke yi yau suleiman ka tashi kana neman wani labaru ma'aikata ta gwamnati matsala ne in kuma ka ga an baka shi saboda ana tambanin a wani wa iya tare da mu wancan wa ba tare da yake da mu kai dai kamar abin ne an ɗauke shi kashi biyu kamar wanda wani ministir ya faɗi akwai jaridu bakai kuma akwai jaridu makiya kenan akwai masu sama akwai wani busa sama to kaga wannan ko ai ba daidai bane a cikin harka ta kasa a wani matakin rigakafin kaucewa fuskantar matsalolin da ke toye yancin samun bayanai gwamnatin Nijar ta kafa wata doka a shekarar 2011 wace ke tilastawa majiyoyin hukuma baiwa manema labarai haɗin kai a duk lokacin da suke neman bayanai daga gare su. kamar yadda shugaban kungiyar onimed jahar mamman ke bayani a kai tana akwai kuduri da aka dauka a nan kasar mu ta nijar wadda ke ba da damar dan jarida ya je ya nemi labari kuma dole ne daidai yadda doka ta ce masu ikon su ba shi dama da kariya ta ya kai ga wa'annan labarin kuma ya wallafa su idan yana neman ƙarin bayani su ba shi damai ya yi hira da su don su kawo haske a ta yadda aikin ƙasa tun aikin jarida yana cikin irin ayyuka wanda aka ce service public shi me service public wai ya wuce ka shiga ɗaki kai ka ce kanka kake ma a'a daga inda ka ce jaridan jarida ne daga inda kake aiki gidan jarida to ƙasa ce kake ma daga wannan lokacin labari ya hi ƙarhin naka mai naku ne na ƙasa ne gaba ɗaya na al'umma ne mu kan mun sai mun zagine mu yi aikin na gaskiya don kanmu ba su dama su mai damu nasu ko kuma su mai damu 'yan adawa su su ce mu ma tare muke da 'yan adawa suleiman bura ya kara da cewa hulɗa a tsakanin 'yan jarida da mahukunta a yau wani abu ne da za a iya cewa ta kasu ta rabu. relation kin ko in ci hulɗar yadda take ba a saya hulɗa ce ga tana sak tana tahiya tunda yau in dai ba su bane suke neman ku yau in ku ne kuke neman su akwai matsala sai an shiga kwama sun sani mun sani bayayewa a raba aikin jarida da demokrasi jarida ba ta yi da demokrasi demokrasi ba ta yi da jarida kenan tare ne suke ba iya raba su. To sai dai a ra'ayin ministan watsa labarai Salisu Muhammadu Habi hulɗa tsakanin gwamnatin niger da 'yan jarida sai son barka ya kuma jaddada cewa kofofin jami'an gwamnati buɗe suke ga dukkan masu neman ji daga majiyoyin hukuma. to ina ganin dai ga yau dai Nijar ba wani matsala ko guda da yan jarida muna hulɗa da su muna so abu guda ne dan jarida shaude labari wanda zaman to kai kasar mu gaba ba wanda zai bata mutane ba kuma ko da dan jarida na siyasa ko na din ce hudu abin da ga dama dan jarida ba karamin aiki bane tunda ce ma aka yi ga iko ana za aciya shi na kamar iko na hudu cikin kasa saboda in babu jarida babu labari ganin mahimmancin alakar aikin jarida da salon mulkin demokradiyya ya sa shugaban kungiyar onimed yi wa bangarori wannan tunatarwa ɗari-ɗari tsakanin mu da su shi yake kawo kowa cikin ta da aikin shi yake yin kuskure lallai da kai kuskure kuma mun san da wannan kuskure 'yan jaridar da masu ikon cewa kowa ya tsaya a kan doka ya yi aikin shi daidai yadda eh, kundin ƙasa ya tsara daidai yadda dokokin ƙasa suka tsara shi mai iko shi hukuma ta tunkari aikin jarida shi ɗan jarida ya tunkare su ya yi aikin shi ba tare da ya koma na wani ko ya koma makin wani. A nan minista Salisu Habi na ganin dole ne 'yan jarida su rika sara suna dubin bakin gatari. Dan jarida ya zo tambayi labari an bashi bayani amma ka san akwai bayanin da za a su ba saboda wani wanda ka saurare ne kila akwai wani bayanin da mai iko sani bai hudi ba ka zo ka tambaye mai iko ba ba ka zo ka tambaye abubuwa sai ka zo ka yi karya kenan gwamma in akwai wani abu a zo a tambaye mu mu dai za mu ba da abin da muka sani insha Allah rabbi in akwai abin da ba daidai ba dole dan ya ce ku hankali abu ka zahawa bai da kyau daidai ne wannan kuma in wani an ya yayi wani cuta ko yayi lahi dole a ce wani wani lahi kaza in an ga bincika an ga zancen na gaske ne to kaga wannan shirya gobe wannan sai ma an ba shi gala rahoton kungiyar kare hakkin yan jarida ta ƙasa da ƙasa rsf ya bayyana cewa Nijar ce kasa ta 66 a duniya wajen mutunta 'yancin aikin jarida a shekarar 2019 lamarin da ke nunin kasar na kara ja da baya a 'yan shekarun nan a wannan fanni. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin ko ta kwana da ake ciki a nan Amurka. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. ne da tarihin kowa a je tanadi don jari night. madalla kada a sha'afa dai. Muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin ko ta kwana da ake ciki a nan Amurka. Yanzu kuma ga wannan hira ta musamman. Wannan tattaunawa ta za ta karkata ne akan alakar 'yan jarida da jami'an tsaro ko kuma hukumomin tsaro. Wai wannan alakar da ake ta magana kullum waya take ne. Wato alaka ce wadda ta daɗe tana kasancewa. da mai aikin jarida da jami'in tsaro ta wani fanni ka iya ce musu dan juma ne da dan jimmai abin da yasa suka zama dan juma da dan jimmai saboda kowanne al'umma yake wa aiki abin da ake kira public service kuma kowanne al'umma tana amfana tana karuwa da aikinsa shi dan jarida kaman wani hijabi ne ko kuma wani mahaɗi ne tsakaninsa da mahukunta duk ƙasar da babu 'yan jarida babu cigaba kullum na kan tuna maganar thomas jefferson shugaban amerika na uku a inda yake cewa ƙasa kowace irin ƙasa ce a duniya za ta iya tabbatar da 'yan jaridu ba masu mulki amma in ji jefferson ba za ta tabbata da masu mulki ba 'yan jarida ba wannan yana nuna cewa 'yan jarida ba kashin ya dawo bane a tafiya irin ta sanan kone irin mulki a kowace irin kasa a faɗin duniya duba da irin rawar da suke takawa wajen karbo sako daga al'umma su danganta shi ga mahukunta su kuma karɓo sako daga mahukunta su danganta shi da al'umma shi ya sa su ko da a tsakiya suke baya ga waccan alaka ta yi wa al'umma aiki mm. menene kuma haɗin jami'an tsaro da su 'yan jarida to idan ka duba za ka ga jami'an tsaro da su da 'yan jarida kamar yadda ke ce maka dan duma ne da dan jimmai su jami'an tsaro kamar yadda tsarin mulki na ƙasa ya tanada su ne alhakin kula da lafiya da rayukan al'umma ya rataya a wuyansu su kuma waɗannan su ne waɗanda suke sanar da al'umma abubuwan da mahukunta masu mulki suke a kowace irin siga ta mulki musamman a mulki na demokradiyya kuma ko lokaci za ka gansa tare a wajen aiki duk inda kaga jami'in tsaro za ka ga ɗan jarida musamman a tarurruka waɗanda ake yi domin al'umma wanda masu mulki suke wato kusan gaya wa al'umma irin abubuwan da suke yi suke baje kolin su mm. to ba inda zaka ga dan jarida ba ka ga jami'in tsaro ba kuma duk inda ka ga jami'in tsaro za ka ga yan jarida ka faɗa da ka faɗa suke aiki a lokaci guda duk da wannan alaka da ka faɗa ta dan jimma da dan jummai amma kullum baka rasa takaddama tsakanin bangarorin nan biyu wai me yake sababa ta ne wato abin da yake kawo su jami'an tsaro shi da 'yan jarida ake kwafsa kuma galibi mu a nan kasashen mu masu tasowa za ka ga irin waɗannan rigingimu suna haɗa 'yan jarida da jami'an tsaro amma kuma wasu lokuta za ka ga ko a jami'an tsaron za ka ga waɗanda suka kai matsayi na ƙoli ma'ana masu manyan mukamai su suka fi gane darajar ɗan jarida wanda za ka ga galibi a kowane irin yanayi ko a mataki na jiha ko a mataki na tariya. duk lokacin da aka ce an kawo sabon kwamishinan 'yan sanda misali ko sabon darakta na dss misali ko sabon wani jami'in tsaro dai wanda aka ba shi alhaki rike wata jiha a matakinsa na farko za ka ga 'yan jarida su yake fara nema kuma duk lokacin da ya kira 'yan jarida bayanin da yake wa duniya shine duk wani aiki na da zan yi ba zai taɓa inganta ba a yi wa al'umma aiki na ba tare da na samu haɗin kanku ba misali za ka ga idan aka kawo sabon kwamishinan 'yan sanda ya zo da wato azama ta yin aiki a duk lokacin da aka ce an damƙe masu laifuffuka daban-daban kama ga waɗanda ake zargi sun aikata fashi da makami kama da wanda ake zargi sun aikata irin laifin satar mutane kama da wanda ake zargi sun aikata abin da ake kira damfara wanda mu muke cewa 419 kama da waɗanda ake zargi sun tada hankalin al'umma a mataki iri-iri za ka ga irin wannan yanayi shi jami'in 'yan sandan da aka kawo zai kula da wannan jiha ya kira 'yan jarida ya baje kolin hulun waɗannan masu laifin da kuma irin abubuwan da aka same su da shi a hannu kamar irin makamai da dukkan wasu abubuwa na ta'annati da za su yi wa al'umma to kaga anan idan su 'yan jarida ba su ba da haɗin kai ba ba su kuma yi tallar wannan kwazon da shi jami'in 'yan sandan yake yi ba to duniya ba za ta sani yayi ba waɗanda suka naɗa shi ma ba za su san yayi ba to kaga nan gurin ɗan jarida ya zame wa jami'in tsaro dole akwai kuma matsayin da ake kallon 'yan jarida waɗansu jami'an tsaron suna ganin ɗan jarida kamar barazana ne ga shi duba da kai duk lokacin da ka je zaka ɗauki labari ko zaka yi aikin ka ko zaka yi bincike na kwaf musamman irin binciken nan wanda ake kira investigative journalism wanda ake bincike a gano kwakwaf ɗin gaskiyar lamari mm. jami'in tsaro wani lokaci ya kalli ɗan jarida kamar mai tonon asiri ne kuma idan ka kalli aikin jami'in tsaro za ka ga cewa duk labarin da ɗan jarida yake samu shi ba ɓoye labarin sa yake ba bambancin su da jami'an tsaro akwai bayanan sirri waɗanda jami'in tsaro ke tattara wanda kuma ba lalle bane bai gaya al'umma yawan dama a wannan gabar dama abin da ke son gama dama su yan jarida ana zargin su da cewa ana zargin su da fallasa abin da bai kamata al'umma su sani ba a wata gabar da bai dace su sani din ba musamman al'amuran da suka shafi tsaro. To kaga misali da kai haka sai ka tuna mun wani abu da ya faru tsakanin kamfanin buga jaridun Daily Trust da kuma kwamandan da yake kula da wannan tafiya da ake na kokarin dakile irin barazana da ake ta masu da kayar baya a arewa maso gabacin najeriya a maiduguri a inda ita jaridar daily trust ta buga labari a bisa ga doron kafofin da ta ce majiyoyin da suka shaida mata na irin shirye-shiryen da su kwamandojin sojan da suka yi a filin daga na irin yadda za su farmawa da abokan gaba waɗanda ake ƙoƙarin daƙile wannan matsala abin ya kawo kace na ce wanda kuma daga baya ita rundunar sojojin ƙasar nan take ganin kamar matakin da jarida ta ɗauka na fallasa irin tsare-tsaren sirrin da su hukumomin sojojin suka yi a matsayin cewa zai iya kawo barazana ga rayukan su dakarunmu da suke filin daga suke yaki. to a nan na kalli abin ta fuska guda wanda kuma in an bi ta barawa abu ta mabi so don duk a lokacin da ake so a ga an tabbatar da tsaro na ƙasa kuma duk lokacin da aka ce akwai barazana ga rayukan al'umma to ko da akwai mataki na freedom of expression na yadda ake da yancin faɗa albarkacin baki a matsayin aikin jarida idan aka ga duk rahoton da aka buga zai kawo barazana ga national security to za a iya aje wannan labari ba za a buga shi ba duba da irin illar da abu zai a sha'anin tsaron kasa don sha'anin tsaron kasa ya fi dukkan wani interest da wata bukata wadda za a iya gabatar da ita a tabbatar da ita da sunan wai ana da yancin da za a yada labarai. To Madalla kuna sauraron shirye-shiryen na musamman na sashen Hausa na murya Amurka ne da muke kawo muku a sanadin wasu matsaloli da muke fuskanta yanzu a Amurka. Ku shakata da wannan kafin mu ci gaba. Muna kawo muku shirye-shiryen musamman ne a sanadin wasu matsaloli da muke fuskanta a yanzu. Yanzu kuma bari mu kammala da wannan tattaunawar ta musamman. A yau ma muna tare da wasu baki na musamman Malam Abubakar da Malam Hauwa wanda za mu tattauna da su akan karatun Braille. Washi mai sauraro kun san ma menene karatun Braille? Bari mu ji daga bakin su. Malam Hauwa barin fara da ke. Kin san an ce so so ne amma san kai yafi barin fara da mace yar uwata. Wai Malam Hauwa menene ma dai Braille din nan? To jama'a assalamu alaikum. Wata kan shi Braille karatu wani karatu ne na mutane wanda suke da matsala na ido ko kuma wanda suke da matsala na karanta rubutaccen rubutu wanda zaki ganshi a dige-dige yake fitowa kamar digo-digo haka sai an shafa da hannu ake jin shi shine wato wannan karatun nan da muke ganin kamar mutane a makafi ko masu malarura ido suke amfani da shi kaga littafi kawai da huje eh malam abubakar ya ka kara so shi asalin rubutun braille kamar da ta faɗa ma asali tun zamanin da sojoji ke amfani da shi asalin braille ɗin ma sojoji ke amfani da shi daga baya ne aka sami wani makaho eh, mai suna louis braille shi ne aka mai da shi ya zama na makafi yawwa samu sunan inda aka samu sunan braille in kenan to shi wannan rubutu na braille dage dage ne digo daya digo kaza digo kaza to ta yaya kuke iya bambance wannan kuma kuma da shi kalma eh kowane rubutu eh, kowane kalma zan ce kenan na abcd yana da nashi digon a tana da nata daban b nashi kowanne yana da nashi to ta haka ake bambancewa a da nata b da nata haka duka har zuwa z to daga wani mataki ake fara karatun nasa kuma yana da aji eh no just kawai normal yadda sauran mutane masu lafiya suke karatu kamar daga nursery mm. shi ma haka ake fara karatun shi daga nursery har iya inda mutum ya ga zai iya tsayawa da karatu mm. so kenan duk wani littafi da na sani irin na bangaren ilimi a kimiyya ne fasaha ne tarihi ne da duk abin da muka san da kidaye kidaye da da yarurruka duk ana iya rubuta shi da braille din eh ana iya rubuta shi da braille ba wai akwai su bane wasu akwai wasu kuma babu sai dai in kai ka dauka ka kai a maida maka shi irin wannan rubutun na braille to akwai malam abubakar mm. akwai wayansu abubuwan da kuke amfani da su kamar mashin ne ko kuma wayansu na'urori ne wanda suke taimaka muku yin shi karatun braille eh akwai shi na farko akwai writing frame slate kenan akwai kuma stylus abinda kamar yauwa za ki sa fefan ki a ciki sai ki ɗauko wannan biro ɗin naki wanda muke ce mai stylus so sai ki dinga mm, sannan kuma akwai braille machine akwai braille machine shi ma braille machine ɗin kamar wancan ne amma shi yadda typewriter yake haka za ki sa fefan shi amma shi zai fito miki da huji huji ne shi wannan ya fi writing frame sauki idan ka iya amfani da shi amma wani kuma za ki ja ce shi writing frame ya fi mai sauki ni kin ga kamar ni gaskiya na fi yi amfani da writing frame akan shi braille machine na fi so in yi amfani da writing frame saboda ba zan ji nauyi ba zan iya yi kowane irin rubutu zan rubuta shi da wannan writing frame din saboda shi wancan idan baka wannan sosai ba ma baka za ka lura sosai ba zai hahaɗe maka rubutu ɗin shi braille machine ɗin shi ma mm-hmm. to kin ji bambanci kenan to shi a karatun braille ɗin nan tun da naji an ce kalmomi ne akwai na gidaya kuma akwai na karatun larabci haka da kowan sauran yare tabbas akwai shi duka akwai akwai arabic akwai numbers na 123 duk akwai su mm, wato daya biyu uku idan ya kenan tabbas da to duk abin da aka samu akwai dadin sa da rashin daɗinsa wai shi menene matsalolin amfani da shi birin din malam abu to matsaloli kafin ka iya ne wurin koya ne za ka fuskanci matsaloli amma kuma muddin in ka iya za ki ga to shi kenan abun ya zama sai dai tarihi sai dai kai ka koya ma wasu ma. kamar matsaloli lokacin koya. yawwa matsalolin wuraren yadda za ka riƙe dot dot ɗin. Mm. shi ɗigo-ɗigon. Mm. saboda ai ga shi za a fara maka kamar yadda za ka fara abcd to shi za a fara koya maka wannan dot ɗin so in ka riga ka iya shi sai a zo a fara rike hannunka za a ka fara iya rubutu in aka rike hannunka za a ce to rubuta mun a zuwa kaza to da haka da haka wanda idan ma baka yi ba za a gana maka azaba don gaskiyar magana yadda ake treating din mu mm. ana treating yadda kai ina ganin da ake treating din mu mahaifin yadda ake treating din masu lafiya kalo gaskiyar magana kenan yawa gaskiya don ba wani magana a ce wai yau kana da nakasa za a yi treating ɗinka a hankali a'a treating ɗinka za a yi yadda kana da lafiya haka kai ma za a yi treating ɗinka kuma za ka in ka iya sai dai labari to kai maganan cewa za a saka kai rubutu shin in ka tashi rubuta abc din za ka rubuta wato a ba cadan ko ko a shi ma rubutun braille din za ka rubuta a wannan din shi abc din da za ka rubuta din hmm. za a ce maka ka rubuta mu A.1, B.1 to misali digo-digon kenan hmm. shine wannan kalmomin na ABCD din da za a ce ka rubuta. Farko za a ce ka rubuta zuwa A kamar zuwa d daga nan sai ku yi sama har ka je ka rubuta shi zuwa z daga nan kuma sai kuma yadda za ka rubuta 1 2 3 4 a ce ka rubuta mun zuwa 1 2 zuwa 10 a haka haka di har ka zo ka ga kawo wani yaro kan taka ba. Mm. haka da ma hawa wani matsaloli ne shi bread kika fuskanta lokacin da kike abin nan a gaskiya ni kam na fuskanci matsaloli da dama saboda mm. kasancewa ni wannan laluran daga baya na same ta to sannan ni na zo na koyi wannan abc din na iya to har yanzu ina zan iya cewa ina da wannan matsalan bani da speed bani da sauri mm-hmm. ban iya karanta shi da sauri rubutun ma haka bana iya yin sauri ba kamar wanda ya yi shi tun daga primary ba ya da kin ga an dade ana yi mm. to ni kuma nawa just kawai bayan na gama secondary school na samu abin nan to shi yasa har yanzu ina fama da wannan challenge din na wurin rubutawa da karantawa to akwai amfani a cikin kowane abu menene amfanonin da kuka amfana da shi na kasancewan ku inda suka karatu akan maganar braille malama hawa amma gaskiya na amfana da braille kam sosai sosai saboda a dalilin iya karatun nan da na na braille gashi har na koma na shiga jami'a har na yi karatu yanzu haka ma ina shekaran karshe ne na jami'a na wani karatu kuma kina iya kin iya karantawa kin yanki ai tabbas na iya karanta shi amma ba da sauri ba wurin rubutun shi kuma tabbas kin ga yadda banda cewa akwai abcd akwai full spelling da ake abc da wane ne dinnan akwai kuma wasu alamomi kalmomi da akan yi kamar in za a rubuta THE akwai alamar da za a yi kawai a saka ta ba wasu an rubuta ta T daban H daban E daban ba a'a mm-hmm. to akwai irin wa'annan uh, alamomin wanda su kuma hawa-hawa ne mataki-mataki kamar yadda gidan sama yake steps haka haka yake to akwai iya step din da gaskiya nake iya karanta akwai iya wanda kuma ban kai wurin ba tukun har yanzu to malam abubakar akwai bukatar a inganta karatun braille din a najeriya eh gaskiya akwai bukatan shi saboda har gobe primary ne kawai ake yi muke yi sauran za ki ga hada mu ake kuma wato babu makarantar gaba da primary a masu karatun grade babu iyakacin shi primary ina da tabbaci iyakacin saboda ni nan na sha mun sha gwagwarmaya na sha gwagwarmaya a makarantar lokacin da muke tare da mm, mutane masu gani mm. mun sha gwagwarmaya wani lokaci zaka ce a zo a karanta maka not wallahi talla kana ji kana gani sai dai ka hakura ka bi ka bi wani lokaci sai ka bada kuɗi a zo a karanta maka wani lokaci a ce maka ya ci abinci a dinga maka je wasa da hankali mm. iri iri to kin ga ko muna buƙatar mu ma inda koyon da za a yi a inganta mana namu a samu secondary school din na gaba da primary kenan mm. wanda na makafin ne kawai zalla su ma su ci gashin kansu yadda kowa ke wannan din shi masu ganin ke yi da kansu su ma kuma mu ma a zo a yi yadda mu ma ba mu da wani matsala ba mu da komai mutum ba zai fuskanci matsala ba saboda mu yanzu a ko ina mutum mutum da ka riga gama firamare nan to ka shiga kuma cikin matsaloli ma dai kawai ke wato dole sai dai an ka shiga makaranta ta kowa ta kowa da kowa eh ita ma din ba kowa ke daukar ka ba saboda me suke ce kana zuwa za a ce maka ai su ba sa daukan makafi ba za su duba su gani yawa ko za ka iya ko ba za ka iya kai tsaye za a ce maka mu makarantar ba ma daukan makafi to ya kuka kuka yi maneji kai na ku karatun to tun daga ministry of education ne wato eh, ma'aikatan ilimi suke idan ka zo za a baka takarda sai ka kai can makarantar ko zaria ko mu da anan yawanci zaria ne maza ko fadan kaje a kafancan maza kenan in kuma mata ne jiji zankuwa ake tura su aje nan kaduna kenan mm. so za su baka takarda su kaje sai ka kai ma makarantar to muddin suka ga wannan rubutu to shine za a aishe ka to da haka da haka ne har <clears throat> aka saba ake daukan makafi don makarantar combination ne akwai makafi akwai guragu akwai masu gani mm. mu a inda muka yi zariya kenan a lauta wuta akwai makafi akwai guragu akwai kuma masu gani to aka ne muke ta fuskantar kalubale muke fuskantar kalubale har Allah ya sa muka gama to malama hawa ke ma a naki kina ganin ya za a iya inganta karatun wannan na din kuma yana da muhimmanci a inganta gaskiya tabbas yana da kyau a inganta karatun yadda malam abubakar ya magana yake cewa a ware mana makaranta na masu bukata ta musamman daban na masu lafiya daban ni a nawa ra'ayin zan ce bai kamata a ware ba saboda cuɗanyan mu da mutane masu lafiya shi yake kawo wayewan kai da fahimta da kuma rage kyaman da ake mana a cikin al'umma so cuɗanyan mu da su yana da kyau har kullum har kina nufin duk da cewa kuma kun shiga karatun da suke shi ma eh, kuma shi kuke yi kuna da ilimin amma duk haka kuna samun wariya tsakanin ku da su tabbas har yanzu muna samun wannan wariyan a cikin al'umma wanda kuma ya kamata ne a gyara shi tun daga kan majalisar doka na kasa da na state da na shi kan shi eh, commissioner kamar yanzu na education ya kamata a ce in so samu ne nan garin shi ya mm. ba da izini cewa kowace makaranta a ringa ɗaukan mutanen mu suna yin karatu a cikin normal mutane kuma duk wanda aka yi ma wani cin zarafi ko wani abu su fidda wasu ka'idoji da dokoki na hukunci wanda za a yi wanda suka yi wannan abu. Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku a sanadin matsalolin da muke fuskanta. Sai a dakace mu a shirye-shiryenmu na gaba masu zuwa. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ce Zahra Aminu Fage nake muku bankwana da fatan a huta lafiya.